ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ku muminai za ku samu wasu ɓangare daban cikin munafukai suna bayyana muku imani don su kubutar da kawunansu kuma suna bayyana wa mutanensu kafirai kafircinsu idan sun je wajensu don su aminta duk lokacin da aka kira su zuwa ga kafircewa Allah da haɗa shi da wani wajen bauta sai su afka ciki sosai. to waɗannan idan ba su daina yaƙar ku ba kuma ba su miƙa wuya gare ku suna neman sulhu ba ba su kame hannuwansu daga cutar ku ba to ku damƙe su ku yaƙe su a duk inda kuka same su su waɗanda suke da waɗannan siffofi mun sanya muku bayyananniyar hujjar kama su da kisan su saboda yaudarar ku da suke yi da makirci